وأنتم عليكم ورحمة ah, الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan majalisi na goma cikin majalisin mu na tafsirin alkur'ani wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a yau goma ga watan Ramadan hijira ta dubu da da da arba'in 1444 wadda sai daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi aya ta hamsin da uku a cikin wannan sura da muke karanta ta sura soso daga haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani da fahimtar da mu ayoyi a cikinsa kafin nan tambayoyi da aka turo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya kara maka daraja da nisan kwana Allah ya ji dan magabata amin malam tambaya ta ita ce menene hukuncin dan da mamarsa ta je gidansa sai ya ce ta bar masa gidansa idan ta ki kuma zai haɗa ta da hukuma ni kuma sai na ce ai hukuma ai hukuma menene ba ta da ba ita ce da aiki ba ba ita ce da haƙi ba ka je ka gaya mata ka je ka gaya ma masu ne ka je ka gaya musu sun sai zai je in bai taɓa sai ya ce menene sai ya ce ni kuma sai mace ce ai hukuma ba da ka take aiki ba ka je ka gaya musu tun sai ya ce in ban fita ba zai fasa mun kai sai na ce in ma ka zama ajalina ai kai ne mai nemo mutane su yi mun sutura sai na ce ni ba zan fita da daddare ba ya bari sai gari ya waye ku tambaya ta a nan malam ita ce shin ya a shari'a ya halatta na fita ɗin kuma ni ba na so na fita allah ya yi fushi da shi shi nake so malam ya yi masa nasiha akan haka na gode malam allah ya tsara wa malam daraja da nisan kwana wato wannan mahaifiyar ce take ta turo tambayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya sauke Allah ya shirye shi wannan sai dai a yi masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi amma yana cikin hadari ba kanan ba yana cikin na eh, a wai dai ya faɗa dai a haka Allah ya shirye shi ya kamata in zai iya yiwuwa ta zo da ɗan nata sai a ga yadda za a yi masa wa'azi a sasanta tsakanin eh, amma dai wato shi sha'anin iyaye Allah madaukakin sarki cewa ya fala ta kullahu ma ukhri wato ko ka ce kash akan sun nemi yi ma ba za ka yi ba ballantana ta kai ya zuwa ga irin wannan abu wanda yake ainihin shine al'uqub in har ya tabbata har ga yi dan yana daga cikin kaba'ir manya-manyan kaba'ir hukukul walidai wato a saba ma iyaye da irin wannan sabani Allah ya shirye mu baki daya to ya ce wasu suna sallah sai ka ji suna tahiya kusan a fili hakan ya dace a inda dai aka ce a asirta a asirta ko musamman idan mutum yana sallah a matsayinka na mamu tare da shi a kowinsu a kusa da shi daga muryar da zai yi da jiyar da mamun da jiyar da wanda yake kusa da shi wannan zai fitar da zai sanya shi ya cuɗan yama dan uwansa nasa zikirin da yake yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai suna nafila a cikin masallaci suna ɗaukaka muryarsu sai ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala gha'iba innakum tad'una sami'an basira yace ku saurara ma kawukan ku wato ku sassauta muryar ku wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane kuna kiran wanda yake mai ji ne mai gani saboda haka kada mutum a wato komai na shari'an nan ya zo da hikima babu hikima ta ringa ɗaukaka muryarka a inda aka ce ta asirka sai dai idan wato galaba numfashin mutum ya yi ko kuma wani lokaci a tasirantuwa da nau'i wato kushu'i a cikin sallah yakan sa ka ga harafi ya fito ko har mutum ya ɗan a faɗi waɗansu ayoyi za ka ji irin wannan tana faruwa to idan irin wannan ne ba ya yi ne da nufin cewar ya ɗaukaka murya da shi ba to babu laifi amma in ya yi da niyyar ɗaukaka murya to wannan niyyar da ta yi da ya yi sa ta da wani ma'ana saboda haka wannan abin ba a son sakin daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta a sallar nafila wannan sabanin liman a inda yake sallar a sallah a boye annabi sallallahu alaihi wasallam kan jiyar da sahabbai aya ko aya ɗaya ko waɗansu ayoyi a hayanan wani lokaci to babu laifi akan wannan wani lokaci kuma kamar yadda imamu nawawi ya ambata wannan jiyarwar nau'i biyu ne jiyarwar farko wanda yake yi kasdan domin mutane su san surar da yake karanta domin mutane su san karatu yake ba shiru kawai ya ba kuma domin su san surar da ya karanta basu bi na biyu shine nufin girmama Allah kafiran wato ya yakan sa shi har ya furuci da wani bangaren ayoyi a cikin karatun nasa to a cikin wannan idan mutum liman ne babu wannan zai zamanto sunna ne koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan yace ko ka ji suna tasbihi na sujada ko na ruku'u a bayyane hakan yana da asali to kamar yadda muka ambata duk wannan ba shi da asali a idan mutum mamu ne a cikin sallah sai dai yana sa shi shi kadai idan yayi ne ta babin at-ta'zim wato girmama Allah to sai kuma wannan wanda aka turo salam da fatan kuna lafiya ya ibada Allah ya karbi ibadan ibadunmu ga tambayoyin to ai tambayoyin nasa da yawa za a amsa wanda suka yi menene hukuncin yin zakka akan share na taɓa yin bayani akan zakka akan share zakka akan wato share ta kamfani da ka mallaka a za ka yi zakkar ne akan abin da yake ake juyawa na dukiyar banda bangaren dukiyar da ya to abin da babu zakka a kansa saboda haka sai ka yi lissafi daga bayanin kuɗin wannan kamfanin da kake da share ɗin wanne ne wani bangare ne na jarin kamfanin da ya tafi wajen sayan gidaje a wato ofisoshi da motoci da kayan aiki da sauran abubuwa wanda suke su babu zakka a kansu to wannan sai ka cire shi ka ga kaso nawa ne a cikin ɗari idan rabi ne na kuɗin rabi ne kuma kawai ake juyawa kenan to wannan rabin da ake juyawa shine za ka fitar masa da zakka saboda aka shaya ɗinka sai ka zamanto rabinka ita ce za ka hada da abin da aka baka na riba dividend sai ka hada da kimar shaya din kimar a ran da za ka fitar da zakar idan kimarta a kowace shaya kimarta naira goma ce kuma kana da shaya dubu a to kaga kana da naira wato kana da shaya miliyan kowace dubu goma kana da shaya miliyan goma da ribar da aka baka in ta kai dubu ɗari ka haɗa da dubu ɗari da sauran kuɗaɗe sai ka fitan musu da zakka afuwan za ka ɗauki wato rabin imar in kana da imar shaya ɗin miliyan goma to tun da rabi ne wanda ake juyawa rabin ya zama tun miliyan biyar sai ka haɗa da ribar da aka baka dubu ɗari da kuɗaɗen da suke hannunka su za ka fitan ma da zakka wallahu ta'ala a'lam sannan yake tun da farashin shaya yana hawa yana sauka idan akwai zakka a shayar a kan farashin da aka siya za a fitar da zakkar ko farashin kasuwa ai na faɗa maka daga fara a farashin ka a da za ka fitar da zakkar domin shine kimarta domin shine ya shigar da hatta juya ta da aka yi har ta zamanto abin da ta zamanto a cikin makusanta na jini suwaye suka cancanci zakka duk wanda yake ciyar da shi bai hau kanka ba ya cancanci zakka waɗanda ciyar da su ya hau kanka shine matarka ta aure da 'ya'yanka waɗanda suke ba balaga ba ƙanana wanda ba balaga ba maza da mata da 'ya'yanka mata waɗanda suke a gidanka ba su tare a gidan mijinsu ba ko aka sake su suka dawo gidanka waɗannan 'ya'yan ciyar da su ya hau kanka don haka ba za ka ba su zakka ba haka dalika iyayenka idan sun sufanci da suka talauci mahaifi da mahaifiya da kuma matar mahaifi ita ma idan shi ma mahaifin ya tabbaci da suka talauci to matarsa ciyar da ita yana shi da matarsa ciyar da ita yana kanka ba za ka ba su zakka ba domin zakkar ba za ka hau kanka ba sai ka biya musu bukata sai ka gama biya musu idan a cikin biya musu bukatunsu kudin gidansu kudin abincin da za ka sai musu kudin asibitinsu da ka tashi duk kabatar da waɗannan dukiyoyin abin da ya saura bai kai nisabi ba zakka ta fada a kanka don waɗannan wajibi ne ka ciyar da su don haka babu hikima a ce sai ka ba su zakka domin zakka ana ba da ga wanda yake mabukaci bayan da kamar ka ba mu kanka ne zakka dan ba zai yiwu ba ka ba mu kanka zakka tunda ba za ka samu zakka ba za ta hau kanka ba sai ka zamanto wato mawadaci in kuma kake za ka ba mu kanka zakka sai ka zamanto mabukaci to ta za ka zamanto mawadaci ko mabukaci a lokaci daya haka zalika iyayenka ba za ka ba su zakka ba sai sun zamanto mabukata to ba za su zamanto mabukata ba bayan kai mawadaci ne su mawadata ne da wadatarka in ka wadatar da su still ka zamanto kai mawadaci ne to sai ka fitar da zakka don haka ba a ba mu iyaye zakka wannan shine kaulin jamahir ahlul ilm to daga cikin yan uwa wanda za ka ba su zakka su ne waɗanda ba wannan ba kamar ƴaƴanka maza waɗanda suke sun yi aure ko kuma sun balaga sun fita daga tasarrufinka sun to independent sun to yan independent to duk wanda ya zamanto irin wannan za ka ba shi zakka in ya sabati da sifar talauci haka zalika yarka wadda take tana gidan mijinta amma suna cikin talauci mijinta ba shi da shi za ka iya ba su zakka tunda ciyar da ita bai hau kanka ba yana kan mijinta to haka zalika sauran yan uwanka in banda waɗannan wanda muka ambata saboda haka su ma ana ba su zakka a cikin wannan hali guda biyu da na ambata ɗa namiji wanda yake ya balaga ya zamanto mai haƙƙin kansa yana kansa ciyar da shi ba wajibi ba ne akan ubansa idan ya sufanci da sufar talauci za ka iya bashi zakka yar mace wadda take gidan mijinta in ta sufanci da sufar talauci saboda mijinta ba shi da wadata ita ma za ka iya ba ta zakka to kuma sauran yan uwa shakikai yan uwa na jini shakikai li abbai li ummai yan uwan uba yan uwan uwa duk waɗannan za zaka ba su zakka hatta miji miji shi ma matarsa za ta ba shi zakka yana daga cikin yan uwa da ake ba shi zakka da ake ba su zakka mace za ta ba wa mijinta zakka da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin na hadisin Abdullahi bin Mas'ud da matarsa Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ta ba shi daga zakkar zakkar da ta fitar saboda haka wannan ya nuna miji domin aishi miji matarsa ba dole ne ta ciyar da shi ba matarsa ba wajibi ne ta ciyar da shi ba in ba shi da shi dole ita kuma tana da shi nata nata ne shi zai je ya nemo ya ciyar da ita saboda haka in ta shi fitar da zakka za ka iya bashi to idan daga baya waɗansu za su iya to me hikimar ta bashi zakkar sannan kuma ya dawo ya ciyar da ita kaga zakkar ta dawo kenan kuma ka'idar fiqhu shine ma dakhala wa kharaj fa huwa laghun abinda ya fita ya shiga to ya sashe ne sai a ce a a wannan da ya fita ya fita a matsayin zakka ne da ya dawo ya dawo a matsayin nafaka wajiba saboda haka zaka ci hani'an mari'an halak malak din ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne baya cin sadaka da aka ba mu barira sadaka aka ana bararraka naman yace wannan naman fa aka ce sadaka aka ba mu barira yake to kaddamar da shi a gare mu sai aka ce ai sadaka ce ya rasulullah yake hiya laha sadaqa wa lana hadiya gare ta sadaka ne mu kuma hadiya ce saboda haka wannan yana daga cikin abin fiqh da ake lura da shi wato a lura da asalin abu da yayin da ya fita in ya sake dawowar idan sifarsa ta canza yayin da ya dawo to nan sai ya zama to halal wato kamar dukiyar haramci mutum shi akan kansa haramun ce amma in ya ba ma wani wannan ta zama to halal a gari shi kudin riba haramun ne ta ci amma in ka bayar da shi ga wani wanda yake shi ba shi da alaka da wannan to wannan dukiya ta halatta a gari shi yasa aka ce haram la ya ta'adda bil matayni baya ketare nauyi baya zamanto ya hada nauyi sama da daya a kansa nauyin yana kan wanda ya ci haram din amma wani wanda ya samu wannan dukiya ba za ta zamanto haramun a gare shi ba wallahu ta'ala a'ala ya la balaga budu suke karkashin mutum yana ciyar da su amma sun balaga kuma za a iya ba su zakka eh, yara balagaggu da suke karkashin mutum yana ciyar da su kuma sun balaga su ma za a iya ba su zakka za a iya ba su zakka duk da yake yana ciyar da su ciyar wanda yake musu ta fuskar istihbabi ba dole bane ya ciyar da su saboda haka in ya fitar da zakka ya ba su domin ya ce lakum dinukum waliya din ku tafi na sallame ku to babu laifi ya musu haka zai iya ba su daga cikin zakkarsa tun da ciyar da su bai zamanto wajibi a kansa ba wallahu ta'ala a'lam to sai to bar dai mu gaggauta din da duk zancen zakka ne a akwai lokaci ko to sai Allah ya kai mu gobe sai a cika masa tambayoyin nasa guda hudu insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة بعضا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله تعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله شيني wanda ya halicce ku daga rauni sannan ya sanya a bayan rauni ya sanya ƙarfi ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا sannan ya sanya a bayan wannan ƙarfin ya sanya rauni da furfura ya khluqu ma sha yana halittar abin da yake wa huwa al-alimul qadir kuma haƙi kuma shi shine wanda yake masani kuma mai iko wannan ita ce aya ta hudu wadda take bayyana ta fara da sunan Allah الله الله يبدا الخلق ثم يعيده الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allahu alladhi yusilu riyaha fa tusiru sahaba to sai kuma wannan ita ce ta hudun ta karshe Allahu da ja'ala Allahu alladhi khalaqakum min ba'd wannan tana daga cikin hakika kowanne daga cikin ayoyin nan yana nuni akan kaɗaituwar Allah da kudurarsa da iliminsa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta kansa ya bayyana wannan ya ba da labari akan kansa cewa shi ne wanda ya halicce ku ku bani adam min ba'fin daga rauni wannan raunin shine raunin asalin halittar ku raunin asalin halittar ku shine daga wato ruwa ne dugon maniyi wanda yake wulakantacce wanda babu wani alamar rayuwa tare da shi sannan ya sanya a bayan raunin wato ya sanya bayan raunin wato a kasancewar ku jarirai raunin karancin shekaru ya yarinta ta jariri ya sanya ƙarfi a bayan wannan sannan kuma bayan karfin da ake nufi ƙarfin samartaka da kuma gwarzantaka lokacin da ya zamanto mutum ya zamanto saurayi har ya kai munzalin cikar karfinsa lokacin yana shekara 33 zuwa shekara 40 shekara 40 ya kai ainihin cikar sa ya zamanto gwarzo to sannan bayan wannan ƙarfin sannan kuma sai Allah ya sanya rauni rauni wanda yake tare da furfura shine raunin da babu wani karfi bayan sa sai tafiya tunda tare da shi akwai furfura furfura nan kuma ita ce mai gargadi awalam nu'ammirkum ma ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nabiyyu ai mun rayar da ku muddar da za ta sa duk wanda zai wa'azu ya asu kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadin nan shine furfura saboda kana ganin kai saurayi ne gashinka baki kirin kana kana matsewa kana kwalliya kana tafiya kana jin karfinka to daga zarar ka so maganin furfura ta zo maka to ana yi mata gargadi tafiya fa sai ka so mashi tafiya ta zo tana ka zama to furfura ga baki daya to wato babu wani zancen kuma a ci gaba da rayuwa a nan tafiya ta zo to wannan raunin na ƙarshe shine raunin da karfi baya zuwa bayanka ba yadda za a yi idan raunin shekaru ya zo maka raunin girman shekaru ya zo maka ba yadda za a yi kuma ka sake tsammanin cewa nan gaba karfi zai zo maka gaɓoɓinka sun yi rauni ƙasusuwan sun yi rauni da za a yi x-ray a ga ƙashin bayanka sai a ga ƙashin nan ya ɓantare can ya ɓantare can yana yawo can yana haka za a ga ƙashinka in aka yi masa x-ray zuciyar taka da za a duba a yi eko a gani sai a ga yadda bugawarta take bugawarta daban ta wanda yake a hanyar yana nan a cikin karfinta wato agogo ne wanda Allah ya sanya a cikin jikinta to kuma wani cikin hikimar Allah kun ga nan Allah madaukakin sarki sai ya ce ya khluqu ma yasha yana halittar abin da yake zaga nan wajen yana nuna cikakken ikon Allah Allah yana halittar abin da yake haka ya tsara halittarsa ba kai saka canza ba to wannan yana nuna cancantuwarsa da allanta cancantuwarsa da abauta masa domin wannan abu ne wannan sifa ce wadda babu wanda ya kama da shi a cikinta babu wanda yake abinda Allah yake sanan wajen to sannan ya sifanta kansa da ilimi da kudura ilimi wanda zai wanda shine ya sanya shi ya sa jikin ya tafi a inda yake kun san har a yanzu har a yanzu dukkan duk inda ilimi ya kai na biology ba a san menene dalilin tsufa ba me yake sa jikin mutum ya tsufa akwai theories daban-daban a encyclopedia britannica suna cewa an yi nazariya an yi tunani daban-daban na malamai na waɗansu ta fuskar genetics waɗansu ta fuskar wani abu daban kowanne yana ƙoƙarin ya fassara wani ɓangare ne na tsufa amma babu theory guda ɗaya da ya fassara abin da ya sa ake tsufa gaba baki ɗaya to kaga abinda Allah ya yi har yanzu ilimin bani adam na shekarun nan da taruwansu ka duba irin laboratories da ake da su ka duba irin profesoci da ake da su har yanzu iliminsa ya kasa gano abinda Allah ya yi to saboda haka Allah ya cancanci a sifanta shi da ilimi domin iliminsa ba yadda za a ku iya kiyaye shi ba yadda za a ku kewaye sani da abinda Allah ya sani kuma Allah maɗaukakin sarki sifantar da kansa da al-kudura, al-qadir mai iko ne ya ikonta ya fannanta muku wannan don ba wanda yake son rauni in a san mutum ne a yi maganin tsufa a ce karka tsufa shi yasa za a ga mutum ya ta shafe shafe wai sai furfuran nan dai an ɓoye ta wai sai girman nan dai an ɓoye na ana rama na sunna ne na sunna ne sanya alhinna yana daga cikin sunna a sanya lalle ko wani kore baki din shine ake sabani baki shine ake sabani waɗansu daga cikin sahabbai sun yi kamar sayyidina Hassan ibn Ali ibn Abi Talib da waɗansu daga cikin tabi'ai a sun yi waɗansu hadisai kuma sun zo sun kautata akan yin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za da aka zo da mahaifin sayyidina Abubakar yace ghayru hadha gayyiru hada shay ku canza wannan furfurar dan an zo da shi kansa kamar auduga yace a canza wannan furfurar sai ce wajen nibuhu sawal amma kada ku kada ku tura shi da baki da yunku to shine shi yasa ake sanya lalle ko wani abuja wanda zai tura abin a zai tura furfurar to idan da dan adam akwai hanyar da zai hana kansa tsufa da ya hana kansa tsufa amma kasancewar ya gajiya akan hana kansa tsufa wannan ya nuna Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne kuma ba wanda Allah ba abin da yake gagararsa wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard innahu kana aliman qadira Allah wani abu bai kasance wato bai kasance ya ga wani abu ya gagare shi ba a sama ko a ƙasa hakika shi masani ne kuma mai iko to wannan a na'am amma suna furfura eh to wannan furfurar ai ba ta ba ta raunin bace ai kaga shi yasa dubi hikimar alqur'ani thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba bayan karfin sai yasa rauni tare da furfura bai ce sai yasa furfura ba dan za a iya samun furfura ba a samu rauni ba shi yasa sai yace dubiyin a samu rauni da furfura in aka samu za a iya samun rauni ba a samu furfura ba eh, dan waɗansu sai kaga su sun yi shekarun amma ba furfura din tare da cewa ita furfura ba abin gudu ba ne don an ce farkon wanda ya ga furfura sayidina ibrahim ne alaihi salatu wassalam sai ce menene wannan ya rabbi ya ce ma Allah ne wannan sai Allah ya ce masa alwaqar nutsuwa nutsuwa eh nutsuwa ce saboda ba kaga mutum da furfura ba za a ganshi yana abin nan yana yawo yana yana ya sunan wasan nan da ake yi da biliyar bilardo eh? ko wasan kara ba ko ya zamanto ya dokin kara ka eh, kaga mutum da furfura akan dokin kara kaga sai a ce kila wannan sai an je da shi ah, to sai ya ce ba'san wa shaiba rauni tare da furfura to wannan ayar Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana wato a kaɗaitu aya ce akan wasa don ba wanda yake wannan sai shi kuma a cikin wannan ayar a cikin wannan a halitta ta Allah da yadda ya tsara wannan halittar tasa akwai cikakken ilimi don har yanzu an kasa gane abin da ke cikin cell abin da ke cikin sanadarin jiki wanda yake sanya shi wannan canji in ka je za ka karanta abubuwan da ake yi masu yawan gaske littattafai da dama wanda aka rubuta akan wato akan tsufa ta yaya tsufa yake zuwa amma duk sai dai tunani gashi kana ganin abin hakikatar amma baka san yayi ke faruwa ba to wannan ya isa ya ba mu mutum tawalu akan cewa bai sani ba kuma Allah ne ya sani kamar ruhi ne ruhi kuna ganin sa rai amma ba abin da ka sani a sa. kuma wani ya ɗaya daga cikin jahilcin ɗan adam kuma abin da zai nuna masa kamalar ilimin Allah da kuma cikakkiyar ƙudurarsa تسنى الله تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفقون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرسلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعه a ranar da sa'ar alkiyama za ta tashi yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a kafirai a wannan rana za su yi rantsuwa cewar ba su zauna a rayuwar duniya ba ko kuma ba su zauna a cikin kaburburansu ba ghayra a face sa'a guda ɗaya saboda girmamawarsu ga abin da suka gani na azabar Allah wannan ɗaya shine aita ce aya ta uku da take bayyana halin tashin alkiyama wanda wannan sura ta kusa wa yawma taqumu sa'atu yawma idin aw yawma taqumu sa'atu yublisu almujrimun ita ce ta farko wa yau yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqun sai kuma nan wa yau yawma taqumu sa'atu yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a da sai kuma a can suratul jafiya wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yahsaru al-mubtilun to wannan ita ce halin tashin alkiyama da sai dai a baka labari daga labarin wanda baya ƙarya shine Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kuma labari da wanda ayoyi sun zo akan cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne kamar yadda Allah ya faɗi cewa ga yadda halittar mu take kuma ya tabbata gaskiya ne babu ko shakka haka muke haka Allah ya halice mu za mu fara daga rauni sannan bayan rauni daga wannan raunin namu ya bamu mu karfi sannan daga wannan karfin ya zare karfin ya mayar da shi rauni tare da furfura wannan hakika ce wanda Allah ya faɗa to haka nan ma wannan wanda Allah ya faɗa hakika ce haka zai faru ranar tashin alkiyama wato waɗanda suka kafirta za su rantse da Allah cewa ai ba su zauna ba a rayuwar duniya ko a cikin kabari ba su zauna ba a ce sa'a guda wannan tambayar tana faruwa a farfajiyar ranar tashin alkiyama ne a filin tashin alkiyama za wato suke rantsuwa akan cewa malabisu zai rasaa wato ba su zauna ba face sa'a guda daya farko ma za su ce za su illa ashara in labittum illa ashara ba ku zauna a cikin duniya ba face kwana goma نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما wanda ya fi su a daidai ya ce a'a ai ba ku zauna ba face kwana ɗaya wannan muhawara ce da in an tashi za ta faru ranar tashin alkiyama don mutane suna tashi sai kuma su tashi su ga jikinsu yadda yake to sai kuma su soma tunani me ya faru da su ne me ya faru da su ne sun tashi daga bacci ne sai su tuno da rayuwarsu ta duniya in suka tuno da rayuwarsu ta duniya sun ce to ai rayuwar duniyar ga baki ɗaya kamar sa'a ɗaya muka yi kamar sa'a ɗaya muke kamar yadda Allah ta'ala zai ce za a tambaye su kana kam labistum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka zauna a ƙasa a cikin a bayan ƙasa qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'adi ai mu bamu zauna ba sai wuni daya ko sashen wuni Ku tambayi waɗanda suke sune masu lissafi mala'iku da suke lissafi qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun sai mala'ika ya ce musu ba ku zauna ba face qalilan to wannan a cikin wutar jahannama ne hiwar tsakaninsu da maliku mai gadin wutar jahannama to a farfaji wannan kuma a farfajiyar tashin alkiyama ne a farfajiyar tashin alkiyama za su rantse cewa ba su wato kafirai sai su rantse cewa ba su zauna a cikin duniya ba kafin a guda Ko yaushe idan a suna yawan ba ku labarin wanda ya bacci din nan na minti goma sha biyar wanda Allah ya ji kan ran Alhaji Bashir Tofa Allah ya gafarta masa ya san mutumin shine yake bani labarin wannan kissa abokin su ne wanda dan sharholiya ne baya ba ruwansa da addini ba ruwansa da harkar Allah wata ran sai bacci baccin rana wajen karfe uku minti goma sha biyar ya yi a baccin nan sai mafarki an yi tashin alkiyama an yi hisabi an yi hukunci a kansa an zartar masa da shekara ɗari a cikin wutar jahannama kuma a cikin minti goma sha biyar sun nan sai da ya biya yi shekara ɗari a cikin wutar jahannama sannan ya farka da ya farka sai ya zauku hankalinsa ya rabu da shi sai da ya wata shida sannan hankalinsa ya dawo da ya dawo wanda shi ne da sanadiyar shiryarsa sanadiyar shari'ar ta kenan saboda haka wato zaman da ake yi a cikin kabari da rayuwar duniyar da baki daya in aka tashi ranar alkiyama sai ka ji kamar wuni daya aka sa'a a nan ba wai ana nufin awa daya a cikin awa 24 ba sa'a ma'anarta mafi karancin muddar zamani wadda ake yi wadda bata kai rana daya ba ba ta kai yini ɗaya ba shine wanda fassarar ta zo a suratul mu'minun a malabi kamar qala kam labistin fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm wuni daya ko sashen wuni to haka haka tashin alkiyama zai kasance da zaman da mutum yayi a kabari ka duba shekarun da za a yi a cikin kabari ka duba waɗanda suka gabace mu shekarun da suke aruruwa dubunnai amma kafirai in suka tashi haka za su ce Allah ta'ala ya ce a kazalika kanu yu'fakun kamar haka ake kawar da su daga gaskiya kamar yadda suka gasa gane cewa wannan tashin alkiyama ne to kamar haka a kamar ake kawar da su daga gane gaskiya a rayuwar duniya saboda a rayuwar duniya sun rayu akan kaucewa daga gaskiya idan suka tashi ranar tashin alkiyamar ba za su gane cewa tashin alkiyama ba saboda haka ne a nan aka ce wannan kamar yadda al'imam ibn ashub yake faɗa a cikin wannan akwai ladabtar ladabi mai girma ga musulmi kan cewa su gusan wato su nisanci miyagun al'adu da miyagun ɗabi'u da manya-manyan zunubai a rayuwar duniya saboda jin tsoron kar ya zamanto waɗannan sun zamanto musu ɗabi'a da hali a tashe su a kai kaga ai Allah ce kazalika kanu yufakun ha suka kasance ana kawar da su daga gaskiya sun rayu akan kaucewa daga gaskiya to akan haka za su tashi har ranar alkiyama ma sun ga ga tsawon lokacin amma sun kasa gane cewa wannan ranar tashin alkiyama ne shi yasa ya zo a cikin hadisi cewa mutum a wato man asha ala shay'in mata alai wanda ya rayu akan abu zai mutu akai wa man mata ala shay'in bu'isa alaihi insha Allah wanda duk ya mutu akan abu haka za a kashe shi insha Allah saboda haka ladabtarwa ake yi da mu musaba da karban gaskiya musaba da kyawawan halaye mu guji ɗabi'antuwa da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u da miyagun wato da manya-manyan zirbai kar su zamanto mana ɗabi'a su zamanto sun yi istitabun mun tafi tare da su har cikin kabari duk abin da ka dafi cikin kabari da shi ka tashi ranar alkiya shi ya sa mutum ka saba da kyawawa kun ga yanzu daga daga harshe za ka ji ana sakin baki da maganganu na la'ana saboda tasirantuwa da irin uslubin zance na kasashen kafirai musamman kuma gaba a cikin kasashen kafiran nan kasar america saboda su la'ana da tsinuwa abu ne mai sauki idan wani abu ya faru mutum sai ka ji yayi babbar ashariya ashariyar da ba ma ba ana so a faɗa ba a rubuta ta wayan aka tashi rubuta ta sai a sanya star wato kalma ce ba a bar faɗa ba ba a bar a rubuta ba su kansu suna kyamar wannan kalmar amma ta zamanto musu ɗabi'a kuma wai mu ita ce muke koya muke ado da ita muke ɗauka shine burgewa shine wanda ya haka ya zama gayu shine wanda 'yan mata suke so in bai haka ba 'yan mata ba za su so shi ba ita ma budurwa in ba ta irin haka ba za a ce ki dafu ma ce ba za ta samu gayu ba to kun gani idan mutum ya saba da irin waɗannan to haka shi ma zai zama tashin alkiyama yana sahun su Allah ta kiyashe mu Allah ta'ala yace wa qala allazina utul ilma wal iman waɗanda aka ba su ilimi da imani su kuma suka ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th ai kun zauna ne a cikin littafin Allah wato a cikin hukuncin Allah da saninsa ya zuwa ga ranar tashin alkiyama laqad labistum haqiqa ai kun rayu ne a cikin littafin Allah ila yawmil ba'th ya zuwa ga ranar tashi fa hada yawmul ba'th to wannan ita ce ranar tashi wanda kuka rinka karin ta walakin na kunkuntun kuntum la sai dai ku kun kasance ba kwa sani ba ku kasance kuna kun kasance ba kwa yin sani wato ba kwa neman sanin abin da zai sa ku gane cewa wannan ita ce ranar tashin alkiyama to wani Allah ya ce waɗanda aka ba su ilimi kuma aka ba su imani an haɗa biyun tare da cewar imani yana wadatarwa daga ilimi amma don a nuna kan cewa ilimin su ya musu amfani sai ya ce waɗanda aka ba su ilimi da imani domin za a iya ba mu mutum ilimi a hana shi imani amma in dai an ba mu mutum imani to an ba shi ilimi to sai aka nuna kan cewa waɗannan waɗanda ilimin su ya amfane su ne wanda suka san imani kuma suka yi imani da shi domin ilimi yana yana gabatuwar imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wato ilimin ka san shi ka san tauhidi cewa ka sani wannan sanin ya kai ka zuwa ga tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to Allah ya sifanta su da wannan sifar saboda a ranar tashin alkiyama ya karrama su ya ce ai su ne bayan ilimin da Allah ya ba su kuma Allah ya ba su imani shi yasa آه، أتن سورة القصص بقارون qarun قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله بأتي سنة ce قارون مبان imani qaruna babban kafirin fir'auna فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا can sai Allah ya ce wa qala alladheena utul ilm waɗanda aka ba su sani wato a cikin rayuwar duniya kenan amma a lahira saboda Allah yana so ya bayyana nizar su sai aka gwama imani tare da sanin da Allah ya ba su wato sai suka ce wannan ita ce ranar tashin alkiyama to sai suka ce kun rayu ne har zuwa ga ranar tashin alkiyama wanda ya nuna muminai idan aka tashin alkiyama daga sun tashi daga cikin kabari maimakon rudewa maimakon rudu za su gane cewa wannan ita ce ranar tashin alkiyama kuma wannan yana daga cikin tasirin amincin da Allah maɗaukakin sarki yake ba su ne domin Allah yake la yahzunhumul faza'ul akbar babban razani ba zai sa su bakin ciki ba wata talaqahumul mala'ika hada yawmukumul ladhi kuntum tu'adun mala'iku ne za su karbe su su ce to wannan ita ce faranar da aka kasance ana alkawarta muku to kaga mala'iku da suka suka gaya musu wannan wannan sai yasa suna sane akan cewa wanda yake ranar tashin alkiyama to sannan da suka fuskanci kafirai da suka rude domin ana ta muhawara ne ana cewa me yake faruwa suka ce to wannan ita ce ranar tashin alkiyama amma ku ku kasance ba ku sani ma'ana wato ba ku ɗauki tafarkin da za ku sani ba a cikin wannan ta'abiri da korewar ilimi da kuma abinda kuma ake abinda ake nufi da korewar ilimin shine ba ku kasance kuna masu himmatuwa da neman ilimi ba to wannan ya nuna kan cewar duk wanda ya bijar da kansa ya himmatu akan neman ilimi to shine zai samu kaga da Allah ya kore musu ilimi ai ya zarge su ne akan rashin damuwa da sanin ilimin tunda in abinda yake sanyawa a ji a san ilimin shine sauraro to ba su kasance suna sauraro na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah maɗaukacin sarki a ya ce musu wannan abin da ya same ku ya kasance ne saboda gaskatawarku da manzanni da littattafai wanda yake shi ne wanda zai baku ilimi don haka ya bayyana a kan cewa in inkarin da kuke yi na tashin alkiyama wato ƙarya ne batacce ne kuma barna a gare ku to ka gani wani ya ɗaya daga cikin at fanni li yawmil qiyamah suranta maka ranar tashin alkiyama kamar majigi kamar majigi ake yi ka gani gashi nan tashin alkiyama a alkiyamar za ta tashi gashi har ta tashi gashi nan har suna faɗa tunda kaga Allah ya kawo da sigar mabu wa qala alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi suka ce wato har ma sun faɗa to sannan Allah ta'ala ya ce fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum to a wannan rana waɗanda suka kafir waɗanda suka yi shirka su ne aka ambace su da sunan waɗanda suka yi zalunci saboda kamar yadda koyaushe muke nanatawa ita shirka ita ce zalunci wanda yake mafi girma to waɗanda a wannan rana waɗanda suka yi shirka uzurinsu hanzarinsu ba zai amfane su ba domin lokacinsa ya wuce sai a yi mana hanzari mun tuba ai mana hanzari ai ba mu gane ba duk wani hanzari da za su kawo duk wani uzuri da za su kawo ba zai amfani su ba a nan ne duniya uzuri yake amfani kafin mutum ya kai gargara a nan ne duniya uzuri yake amfani amma daga zarar mutum ya mutu babu sauran hanzari wala hum yustaqtabun kuma su ba za a wato ba za a neme su da su koma su je su abin da zai yarda da Allah ba ba za a ce bari a ba ku dama koma domin a sake gwada ku watakila ku a yi abin da Allah zai yarda da su babu zancen rufi babu zancen a baka dama ka san in mutum ya faɗi jarabawa a da kafin tsarin yanzu na jami'a yanzu a da mu lokacin namu karatun akwai rufi in an yi rufi akwai rufi yanzu sai kare over da skill over ko to a da akwai receipt a sake baka dama ka zauna ka sake zana jarabawa in ka sake faduwa sai a sanya ka ka maimaita aji to ka gani ana ba da wannan dama din ne dan a gani ko in kai za ka ci za ka samu na jari to a wajen Allah ranar tashin alkiyama babu neman al'utba al'utba shine dama da za a baka ka nemi yardar Allah ka samu abin da Allah zai yarda da kai to ba za a ba su wannan damar ba to wannan shine karshen wa'azin da ke cikin wannan sura to sai kuma Allah madaukakin sarki ya koma ya zuwa ga kirari ga alqur'ani ya koma ga kirari ga alqur'ani Allah ya ce wala qad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal haqiqa wallahi mun sanya ma mutane a cikin wannan alqur'anin dukkan nau'in misali wato dukkan nau'i na misali da zai nuni akan tauhidi da cikar sifofin Allah da gaskiyar manzannin Allah da gaskiyar tashin alkiyama to wannan Allah ya riga ya gama sanya ma mutane kun ga wannan ayar irin ta da yawa a cikin alkur'ani wala qad sarrafna Allah madaukakin sarki ce wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nas min kulli matal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wala qad sarrafna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli matal a cikin suratul isra ko wala kan sarrafna lin nas fi hadha al min kulli mathal ba ba aktharun nas illa kufura Allah idan can Allah yake sarrafna wato ya jujjuya wato misali iri iri daga ciki akwai misalin da yake akan kawo kanku kamar yadda Allah ta'ala yake Allahu alladhi khalaqakum min ba'd kaga misali ne akan kawo kanku ya sanya misali akan halittar sama da kasa ya sanya misali akan saukar da ruwa da fitar da tsirrai da yadda kuma Allah ya rayar da kasa bayan mutuwarsa nau'in misalai daban-daban Allah ya yi masan'i wato Allah ya yi kirari ga alkur'ani cewa ya sanya dukkan nau'in misali wato ma'ana ba abin da za ka nema da zai sanya ka kai imani da Allah wanda Allah bai riga ya sanya shi a cikin alkur'anin nan ba sai Allah ta'ala ya ce wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun amma wallahi idan ka zo musu da aya da waɗanda suka kafurta wallahi za su ce ku ba ku kasance waɗansu ba face wato mabarnata masu karyace-karyace al-mubtil wato mai karyatawa wanda karyarsa take kai shi zuwa ga barna wato da Allah wa Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da zaka zo musu da aya wato kowace aya ce wadda take nuni akan waɗanda abubuwan da aka ambata na waɗannan misalan to ba maimakon su yadda maimakon ta amfane su domin Allah ya sanya ta ne li ajalihim Allah inna li ajalihim domin su to ga abin da za su faɗa sai su ce in antum illa mubtilun wannan ayar ta kunshi girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ai da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su in anta illa mubtil haka za su fuskance shi da maganar to amma Allah da ya tashi hikayar maganarsa sai ce in antum duk da ba haka za su faɗa ba ba su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi Allah sai ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da damirul jami ku ba waɗansu bane face al-mubtilin waɗansu kuma suka ce a wannan ai ma'ana suna faɗan haka wato da annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su suke nufi da kan cewa wato su mafarnta ne wannan kuma yana daga cikin qalbul haqa'iq waɗanda suke ainihin su ne masu barna suke ce ma masu gawo gyara aiwai su ne masu ɓarna. kamar yadda in aka ce musu ne la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun kada ku barna a bayan ƙasa sai sai ai mu gyara muke kawowa to Allah madaukakin sarki yace kadhalika yaqba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka Allah madaukakin sarki yake yimkewa akan zukatan waɗanda yake ba sa sani ai wato da ake nufi da yin yimkewa a tsabu'u wato shine a mayar da zuciyar ta zamanto ba za ta karbi fahimtar al'amura ba wannan shine alhatim al'amuran addini ba za ta iya fahimtar su ba kamar yadda wato in ayar ta zo bayan Allah ya yi kirari a kan cewar ya saukar da aya da misali da suka isa matuka, amma ga abinda waɗanda suka kafir da suke faɗa to Allah ya ce to sai kai mamaki ta yaya aka yi suka kasa gane wannan ayar to kamar yadda Allah ya juyar da zuciyarsu akan wato rashin gane wannan ayar to haka nan Allah yake mike zukatan waɗanda suke ba sa sani waɗanda suke sun ki ɗaukan tafarkin sani sun ki fuskantar ilimi to haka Allah maɗaukakin sarki yake sanya zuciyarsu ba za ka iya fahimtar haƙa'id na addini ba ba za su iya fahimta ba saboda ne saboda sun ki ɗaukan tafarkin sanin tafarkin sanin shine sauraron wato a ayoyin da manzanni suka zo da shi da sauraron littafin Allah wanda ya bujire daga littafin Allah to shine wanda Allah zai ka zuciyarsa ba za ta iya buɗuwa ba ya zuwa ga fahimtar abubuwan al'amuran addini abubuwan aƙida abubuwan da za su sanya shi ya gaskata da Allah da ranar lahira saboda bai ɗauki sabubban da za su ba shi wato wannan ilimin ba shi yasa eh, shewa abdullahi ya fassara alladina la ya'lamun da alladina la yatlubuna al ilimi, waɗanda ba sa neman ilimi wato kamar haka Allah yake wato yin ke zuciyarsu kun ga wannan narko ne akan waɗanda ba sa wato suka bijire gabarin neman ilimin addini wanda ya bijire gabarin neman ilimin addini to ana ji masa tsoron cewar Allah zai rufe zuciyarsa ya kasa fahimta ya kasa fahimtar imani ya kasa fahimtar ayyuka na gari amma yayin da mutum ya zo ya ɗauki tafarkin neman sanin addini da gaske nema yake ya san ayoyin Allah wanda Allah ya buga ya sanya a cikin alkur'ani na dukkan nau'i na misali na misalai da Allah ya kawo to sai Allah madaukakin sarki ya bude zuciyarsa bude zuciya shine akasin yimtse zuciya al-khatim wato shine hasibi da idan mutum zai aika idan mutum ya sanya wato sako a cikin a cikin jaka in aka sa sai a daure ai hasibi yanda in dai har an bude jakar hatimin zai wato hatimin zai tsinke za a gane hatimin zai tsinke saboda haka abu ne wanda aka kyautata daure shi yadda ba wani abu zai shiga ko ba wani abu da zai fito to wannan misali ne na yadda wato zukatan waɗanda suka ƙi neman sanin addini suke kasancewa kasancewa babu yadda haske zai shiga cikin zuciyar ko babu wani haske da zai fito daga cikin zuciyar nan ba za su taɓa kurici da hikima ba to sai Allah ta'ala ya ƙare surar da wannan ayar yace fasbir dan haka kai haƙuri wato bayan wannan bayani cewa ga yadda alkur'ani yake kuma ga yadda za ta fuskanci waɗanda ba su yadda da alkur'ani ba haka za su rinka ce muku kan cewa ku maɓarnata ne ku masu ƙaryace ƙaryace ne to karka damu da wannan kai dai ka haƙuri ka yi haƙuri har sai wato nasara allah ta zo har sai wato a halakar halakar da waɗanda ke masu ƙaryata allah da manzanninsa ta zo inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne gaskiya a nan bi ma'ana sabi na tabbatacce ne wato da sai an yi injazinsa shi yasa daga cikin sifar da daga cikin zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wajen yaban Allah kamar yadda yake yi a cikin zikirinsa in ya hau dutsen safa a lokacin hajji ko umra in yace sai sai la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada babu abin bauta da gaskiya shi shi kadai ya gaskata alƙawarinsa ya gaskata alkawarinsa to Allah yana da iko ya zamanto alkawarin nasa bai tabbata ba a rayuwar annabi in Allah ya so sai ya zamanto ba zai tabbata ba sai bayan annabin ya ce kamar yadda Allah ya tare da wadansu annabawa akwai annabawan da suka zo wanda ba wanda ya bi su sai mutum ɗaya sai mutum biyu kamar ashabul ukhdud mabiya annabawa ne gabaki ɗaya halakar da su akai ba su ga halakar da abokan gabansu ba amma su aka halakar da su in Allah ya so sai yi wannan amma cikin rahamarsa Allah ya ganar ya ganar da manzansa sallallahu alaihi wasallam da mu'mine da aka azabtar da su ya nuna musu gaskiyar cika alkawarinsa tun daga yakin badar har zuwa lokacin fatahu makka har aka ga kuma bayan fatahu makka mutane suna shiga cikin addinin Allah afwaja jama'a jama'a Allah ya dada ya farnanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai to wannan sura a makka ce saboda haka a lokacin nan Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace inna wa'adallahi haqq alqawrun Allah gaskiya ne wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba sa yaqini ba sa gaskatawa da tashin alkiyama ba sa gaskatawa suna sansancewa da ayoyin Allah kada su girgiza ka wato kada ka sanya ka ka girgiza har ka kasa yin haƙuri wato ka tsaya mai haƙuri kana mai dagewa akan haƙurin kada waɗanda su ba su da yaƙini da irin uslubin maganarsu da irin da irin da irin hanyoyin da suke ɗauka na rusa gaskiya kada su girgiza ka wato ka ta tsaya ƙyam ka tsaya da ɗaurarren zuciya akan cewa alƙawarin Allah gaskiya ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai taba jin tsoro ba bai taba istighfari ba ba taba wasa da hankalinsa ba haka ya dage akan wannan to kuma a cikin wannan darasi ne a gare mu mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dage akan hakuri wajen bin Allah hakuri wajen bin barin saban Allah hakuri akan dukkan abin da zai zo mana na abin da Allah ya kaddara mana kada waɗanda yake ba su da yaƙini akan addini su girgiza mu ya zamanto mu soma shakka akan sha'anin Allah mu soma shakka akan tabbatar alkawarin Allah wato abubuwan da suke allazina la yuqinu sune waɗanda abubuwa da suke sa a yaqini su baya sa su yaqini ma'ana waɗanda suke mukabara waɗanda sun ga gaskiya wanda kowa idan ya ganta zai sallama ya yaqini ce ah, a wannan gaskiya ne to su ba sai ce ina gaskiyar a nan wace gaskiya saboda girman kai da nuna isa da kuma shaidanci tsabar tsagiranci ga Allah tsabar yi ma Allah tsagiranci su ne Allah su ne Allah ya sifanta su anan to su ne waɗanda suke su kokari suke yi masu imani su jijjiga imanin su girgiza imanin su kasu sanya su su tabbata shine al-istighfar wanda fir'auna yake ma mutane khaffa qaumahu fa aba'u sai yayi wasa da hankalin mutanen sa ya girgiza tunanin su suka bi shi yana cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ni ne na fi ko ko wannan wanda yake wulakantacce ba ma ya iya bayani wai annabi Musa kenan ba ma ya iya bayani saboda abin da yake da shi na nauyi akan harshen yana kwatanta kansa da annabi Musa ya nuna ya fi shi da wannan yayi amfani yayi wasa da hankalin mutanansa ya girgiza tunaninsu har suka zo suka bi shi to Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya bari waɗanda ba su da yaƙini wato su girgiza shi ga barin dagewa da yin haƙuri wajen sauraron saukar alƙawarin Allah domin alƙawarin Allah gaskiya ne la mahala Allah ka sanya mu a cikin wanda ke gaskata alƙawarinsa Allah kuma ka kai mana injazin abin da ka alƙawarta mana tun a nan duniya da kuma yau mai hukumul ashad wannan shine karshen suratul rum sai kuma Allah ya kai mu gobe mu tashi suratul luqman bi idnillahi ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk